Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma Niyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Talata 22 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahara Amin Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da taskar mu ga kanun labaran. To a wannan makon ne shugaban Rasha Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen Afirka da dama a wani wurin shakatawa da ke garin Sochi. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce za su bar wasu dakarun Amurka da za su tsare filayen haƙan mai da ke arewa maso gabashin Siriya. haka kuma shugaban amurka donald trump na ci gaba da caccakar 'yan jam'iyyar democrat da kafafen yada labarai bayan ƙorafe korafen da suka kai ga soke shirin sa na yin taron ƙungiyar ƙasashen g7 kanun labaran kenan to ko me yasa ɗaruruwan mutane ke ta gudu daga wasu ƙauyukan jihar kaduna yanzu sai a zuwa kama namiji mai gida da iyali a kama su a tafi da shi sai a tsara mashi kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyu bayan haka nan sun zo wani gari ana ce mashi sharu sun kashe mutum shida sun kore shanun garin To Allah shi kyauta idan mun kaɗa ƙasar Ghana kuma za a ji cewa shugaban ƙasa na na Akufo Addo ya sha alwashin ƙarfafa sojojin ƙasar da yadda za su iya fatattakar 'yan ta'adda sannan a shirin nan na tsaka mai wuya yau za a ji ci gaban fahimtar da juna da wasu ƙwararru ke yi kan manyan mashabobin Islama a Najeriya da zammar fayyace juna. Amma da farko sai an sha cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. A wannan makon ne shugaban Rasha Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen afirka da dama a wani wurin shakatawa da ke garin sochi inda za su gudanar da wani taron kwanaki biyu wannan taro shine na farko da shugabannin kasashen nahiyar ta afirka za su halarta a rasha tun bayan rugujewar tarayyar soviet a shekarar 1991 kamar yadda jami'an fadar gwamnatin kremlin suka bayyana taron zai mayar da hankali ne wajen yin ƙarin haske kan dalilan da ya sa rasha ta sake mayar da hankalinta kan nahiyar ta afirka tare da nuna wa shugabanninta cewa rasha ta farfado daga kallon da ake mata na ƙasar da ta durƙushe a makon da ya gabata kakakin shugaba putin dmitry peskov ya faɗa wa manema labarai cewa rasha na da abubuwan da za su ƙarfafa dangantaka da takwarorinta na nahiyar afirka a wata sanarwa da ke ɗauke da sa hannun mai baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara kan harkokin yada labarai malam garba yusuf wacce murya amurka ta samu ta nuna cewa tuni shugaban najeriya ya isa garin na soci domin halartar taron wanda zai mayar da hankali kan batutuwan tattalin arziki zaman lafiya tsaro da kuma ci gaban ƙasa. sakataren tsaron amurka mark esper ya ce za su bar wasu dakarun amurka da za su tsare filayen haƙan mai da ke arewa maso gabashin siriya domin kada su fada hannun mayakan isis wani ayari mai motoci sama da ɗari cike da dakarun amurka ya ƙetara zuwa iraki zuwa iraki daga siriya a jiya litinin a wani bangare na umarnin da shugaba donald trump ya bayar na janyewar dakarun amurka daga arewacin siriya amma espa ya ce har yanzu wasu sojojin amurkan suna ci gaba da yin sintiri a kusa da filayen haƙar man tare da mayakan kurdawan da ke jagorantar ga gamayyar dakarun sdf a ranar lahadin da ta gabata shugaba trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa filayen man na ƙarƙashin ikonsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da caccakar 'yan jam'iyyar Democrat da kafafen yada labarai bayan ƙorafe korafen da suka kai ga soke shirinsa na yin taron ƙungiyar ƙasashe bakwai mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawar da ya mallaka a jihar Florida. Sashen doka na ɗaya sakin layi na tara a kundin tsarin mulkin Amurka ya hana ma'aikatan gwamnatin tarayya su karɓi wani kuɗi daga gwamnatin wata ƙasa a matsayin biyan kuɗin wani aiki da suka yi don gujewa tasirin cin hanci da rashawa. A ranar Alhamis ɗin da ta gabata, gwamnatin Trump ta sanar da cewa A shekara mai zuwa ne za a gudanar da taron koli na kungiyar kasashe bakwai mafiya tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawa na Trump mai suna Doral Resort. Sanarwar da ta fuskanci suka da ƙorafe-ƙorafe daga 'yan majalisar dokoki ciki har da 'yan jam'iyyar ta Republican. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce ya gaza kafa kafa sabuwar gwamnati bayan zaben 'yan majalisa da bai kammalu ba a watan da ya gabata lamarin da ya baiwa babban abokin hamayyarsa benny gantz damar yunkurin hada kan 'yan majalisar dokoki masu rinjaye tare da nufin zama sabon shugaban kasar. Netanyahu wanda ya kasance Prime Ministan kasar da ya fi dadewa a karagan mulki na neman yin wa'adi na biyar a matsayin Prime Minister. Amma Netanyahu wanda har iya yau shi ne shugaban jam'iyyar Likud masu ra'ayin mazan jiya ya faɗa wa shugaban Isra'ila Robin Reblin cewa ya gaza samun rinjayen kujeru 61 a majalisar dokokin ƙasar. ta hanyar kafa gwamnatin haɗaka tare da babbar jam'iyyar adawa ta blue and white da gans ke jagoranta rablin ya ce a yanzu zai ba gans tsohon shugaban tsaron isra'ila kwanaki 28 don ƙoƙarin kafa gwamnati duk da cewa shi ma yana fuskantar ƙalubale. bisa doka idan gans ya gaza kafa gwamnatin cikin kwanaki 28 kowanne ɗan majalisa na iya ƙoƙarin kafa gwamnati a cikin kwanaki 21 bayan cikar wannan wa'adi. Idan hakan kuma ta ci tura ya zama a latilas ƙasar ta Isra'ila ta gudanar da sabon zaben 'yan majalisar dokoki na uku a cikin watanni shida. Zahara Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai ka ce bala'in dajin zamfara din nan da ya dan lafa ƙaura ne ya yi zuwa wasu wuraren saboda an yi ta kashe mutane da sace-sacen dukiyoyinsu a ƙaramar hukumar Igabi ta jihar Kaduna ta yadda ɗaruruwansu ko ma dai dubbai suka yi ta gudu zuwa neman mafaka a wasu wurare na nesa. Isa Lawal Ikara gare ka. al'ummar da suka yi hijira domin fakewa a wata makarantar firamare da ke garin birnin yaran karamar hukumar igabi sun koka game da irin halin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki alhaji jibrin ya'u ne dagacin garin jura ɗaya daga cikin garuruwan da waɗannan harhare suka shafa akwai har-hare ni kaina gidana an zo gidana an kwashe min mata na biyu kowace da goyo kuma kwanan su goma sha ɗaya cikin dajin sa'annan kuma akwai unguwanni daban-daban wanda aka je har ma akwai inda suka kashe rai kamar giga tsohuwa kamar kyauro sun kashe rai sun kwashi mutum biyu gigane sun kashe rai sun kwashi shanu goma da kuma mashin guda biyu duk wanda suka samu ba za su bar shi ba saboda haka abubuwan suka firgita mu muka baro gidajen mu don mu samu mu tsira da rayuwar mu yanzu garuruwa nawa kina aka taso a takaice akwai garuruwa guda goma sha takwas wasu ma sun kai zariya wasu ma sun wuce zariya to kowane irin hali waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki biyo bayan baro gonakinsu da kayan da suka noma da garuruwan su suna na rabiu sa'idu daga jura sai a zo a kama namiji mai gida da iyali a kama shi a tafi da shi sai a tsara mashi kuɗi miliyan ɗaya miliyan biyu bayan haka nan sun zo wani gari ana ce mashi sharu sun kashe mutum shida sun kore shanun gari a bara sun zo unguwan gida ƙauyen jure ne sun kashe mutum biyar a garin ku akwai kisa a ran an kashe dan wana an kama shi kanina da dan shi suna na salamu daga angon gide hali muna halin haula'i tunda muna cikin fitina zuwa da mu zama zuwa gona gona ta make mu da inda za mu koma mahallin mu mu zauna ko da ba mu ba mu abinci ba muna da abincin mu a gida suna na alaji isya angon gide bai ku sun wuce hamsin amma ba inda ba su yi banna ba tunda ba inda ba ba kinafin ba duk sun ta mutanen garin mu a garin mu sai mu lamu dubu kusan uku a garin mu kawai amma ba kuɗa. malam haruna an gwangide tun daga farko da suka fara ɗauke mana dukiyoyi akalla na ina da saniya sama da kafa ɗari ma babu arziki dole cikin dare aka zo aka kore man saniya gaba ɗaya suka zo cikin angonmu suka kashe mana jama'a guda biyar suka zo suka shiga ta mana da hankula mu da mata mu da ƴaƴanmu ba mu zauna a gida akalla yanzu mun samu wata zai kai uku rabon da mu kwanta a cikin gidajenmu sunana maryam abubakar jura gaskiya muna kwana ne cikin fargaba mazan ba sa bacci sun koro mu daga garin da muke wannan matsalar tsaro dai ta sa kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel alwan ya kai wata ziyara a ɗaya daga cikin wuraren da waɗannan 'yan gudun hijira ke zaune kuma ya ce gwamnati na ɗaukan mataki. Dubun dubatan mutane suka yi kaura daga ƙauyukansu zuwa wannan ah, makarantar take garin birnin Yaro. To mun masu bayani sanka sanka akan matakan tsaro wadda gwamnatin jihar kaduna da kuma jami'an tsaro suka ɗauka mu dai abin da muke so shine a taimakawa jami'an tsaro da bayanai na sirri a fallasa mana suwa ke basu man fetur suwa ke sai masu abinci suwa ke masu cajin wayoyin salula da kuma sauran abubuwa isa ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. alaikan kuma a gaida isa daga najeriya kuma bari mu kada kasar ghana inda shugaba nana akufu ado ya ce za a samu masojojin kasar kayan aiki baya ga koya musu dabaru ta yadda za su iya gaggauta daƙil duk wani ta'addanci idan ya kunu kai baya kuma ga aikin tabbatar da haɗin kan ƙasa da suke yi daga ganar ga wakilin ridwan abbas da cikakken rahoton kadetin ɗin sun nishaɗantar da babban kwamandansu da sauran baƙi da wani ƙasaitaccen atisayi shugaba akufa ado ya yi kiran sojojin su tabbatar da haɗin kai da kasancewar ƙasar uwa ɗaya uba ɗaya Kamata ya yi ku yi abin da zai kawo haɗin kai da kuma ƙasar wuri ɗaya. Haka kuma ku tuna da matsayin ƙasar a zancen girmarta idanuwar duniya. Ana ɗaukaka ta a matsayin ginshikin zama lafiya da kwanciyar hankali cikin Afirka kuma ta tabbatar da mulkin demokuraɗiyya har yau kuma muna fariya da yabawar da ake mana a fannin aiwatar da zama lafiya akan haka kuma kuna buƙatar ku kiyaye kanku daga duk wani abin da zai saka sunan ƙasar da sojin Gana cikin wani kwamacala. Aika aikanku su kasance ɗaukaka mutunci ko da girman zarra ne na sojin Ghana tare kuma da tabbatar da matsayi da zuri'a sojojin Ganan da suka gabace ku sun ka kafa. Shugaba kufa Ado ta zayyana matakar da gwamnatinsa ta shimfiɗa gumbari sojojin Gana su zama zama rukuni wannan ya hada da bayar da motocin sulke 33 da za su taimaka musu yaƙi da ta'addanci gwamnati ba ta gajiya a ƙoƙarinta na farfaɗo da sojin ghana ta zama wata ƙarfafar rukuni za mu ci gaba da bayar da taimako da ɗaukan nauyin sojin ghana a ci gaban ƙasarmu gunkinsa sojin ghana da kayan aiki shekaran nan na bayar da motar safa-safa hamsin da biyar da toyota land cruiser arba'in da toyota hilux hamsin abin da ya zama bangaren farko na motoci 138 na aiki samfali daban-daban muna ɗaukan matakai mu magance tarin kalubalen da sojin ghana ke fuskanta cikin shekaru da suka gabata gwamnati na ci gaba da tallafawa sojoji a babban matsayi na yaƙi da ta'addanci da halayen tada zaune tsaye akan haka rundunar na ci gaba da samun horo na yaƙi da ta'addanci ciki da wajen ƙasar benedin katiya ne ya burge a fannin ɗa'a inda aka ba shi takobin girma da ake ba ofisa cadet da ya fi kowa kokari redwanullah muktar abbas sashen hausa na Murera amurka accra ghana to gaida ritwan a shirinmu na hantsi za a ji cewa maganin gargajiya a koyar a hanya ta nizamiya to a nan ne kawai zai shi ma karan kanshi zai ji yana mataki kaza na ilimi na bature ma yana mataki kaza shine abin da ke faruwa a dukkan duniya wuraren da ake cewa sun ci gaba kamar china india duka mai maganin gargajiya yana da wani mataki na ilimi wanda ba za ka rena mashi ba To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu karfe ɗaya ne da minti goma sha biyar a nan asuba agogon yankin wanda ya hada da birnin Washington DC kuma lokaci ne da za mu zakuɗa gefe guda Ali Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shirin sana. Saka mai wuya. alkur'ani ya tabbatar shi a cikinsa akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa ƙur'ani babu daɗi babu ragi a cikinsa sai wani ya zo ya ce alkur'anin nan an yi kare-kare da yawa an yi rage-rage da yawa batun muta ni abin da nake kokarin ce shine yanda suke cewa muta din kanta shi a ta yarda da muta a malaman ahlus sunna ma akwai wanda suka yarda da muta kamar su kamar imam malik babu wanda ya ce maka annabi ya hana muta komin karatunsa komin iliminsa Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Wishin me bambancin 'yan shi'a da sauran mabiya wasu mazhabobi na musulunci idan ana maganar yawan limamai ko kuma sahabbai. Gaskiya ne Imam Maliki ya yarda da kidar auren mutu'a. Me matsayin 'yan shi'a ma akan sai da Aisha? Sannan ina gaskiyar zargin da jigogin izala suke wa 'yan shi'a na cewa sun nema ko kuma suna neman su canja fasalin alkur'ani shi kansa mai tsarki. duk wannan suna cikin batutuwan da in allah da muna son mu taɓa su a cikin shirin yau da za kawo muku na ci gaban muhawarar da ta gudana a zamanin na musamman da muka shirya kwanakin baya a babban ofishin gidan rediyo na nan amurka da ke birnin abuja na tarayyar najeriya inda muka samu wakilcin wakilan ita shiya dan da izala da tijaniya haɗe da wakilan 'yan sanda kiristoci matasa da mata da sauransu jimillar mutane goma suka wakilci sassa daban-daban a wannan zaman da muka yi kuma sun hada da muhammad ibrahim gamawa da ya wakilci ita kungiyar shi'a din fannin imn da kuma da kuta hafiz sa'id na cibiyar haidar shi'a santa da ke kano da Profesa Umar Labdo da ya wakilci kungiyar Izala da Yahaya Alkasim na Tijaniya da Pasto Aminci Abu na Kiristoci. Akwai kuma Rahama Abdulmaji da ke wakiltar mata ga su Ja'far Ja'far masu wakiltar kafofin watsa labarai. Akwai da kuta abokar Umar Kyari mai fasali ko fashin baki kan harkokin siyasa daga Jami'ar Abuja. Akwai kuma Kwamarar Aliyu Aziri masanin harkokin tsaro da kuma wani jami'in 'yan sanda wanda ya ce shi ba a bashi ne magana ba don haka bai ce komai ba. To a shirin na farko in ka saurare shi wanda ya gabata ranar talata da ta wuce ba shakka kaje da muka fayyace ma'anar shi'a da wasu daga cikin manufofinta da kuma musamman irin kallon da suke wa juna tsakaninta da izala. To a yau za mu tashi ne daga yadda alkasi mai haya mai wakiltar kungiyar Tijjaniya shi ma zai gaya mana irin fahimtar su game da ita shi'a ɗin da alƙiblolinta da kuma musamman manufofinta a cikin Najeriya. Ga tarihin Najeriya abubuwan da suka faru da yawa ya gwada wasu abubuwa. na rishin zaman lafiya da wasu ababuwa da suka kawo da bangaren shi'a. A matsayin A matsayin akwai ababuwa da yawa wanda yake inda wurin ga mahalli ne da littattafan shi'a suka zo da shi. za magana shi'a sai magana da manyan littattafan su da manyan jagogori suka nuna ba ma kawai hujja da shagabannin Najeriya ba. Abin da ya zo cikin littattafan su wanda suka yarda da su wanda yake mu ahlus sunna wal jama'a wasu ba mu yarda da su ba. Amma abu mafi girma shine maganar shugabanci. magana shugabanci duk wani wanda ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne shiryayye ne duk shugabannin da ake magana duk wani mutumin da ya siffantu da halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarbiyyar al'umma zuwa ga halin kirki ga sunna ga wa annabi shi ma jagora ne ya samu a mazhabin Hamad Shehu Ahmad Tijani ya zama babban jagora jinin annabi kuma jagoran manzo Allah wanda yake da almajirai miliyoyi da ganin halayensu da ɗabi'unsu yau Najeriya idan ka kalli gidajen ilimi da ka cire gidajen gaba ɗaya ba Ƙur'ani a Najeriya da ka cire gidajen yau ba hadisi yau in ka ce kana bidan malaman hadisi kaga kana magana irin su Maulana shek Sharif Ibrahim Sale irin su Shehu Dahiru Usman Bauchi to duk waɗannan tarbiyya ana gana dadin icce ne daga ɗiyan iccen to wannan shine tarbiyya ta tijaniya kuma ta shehu tijani to um, uh, muhammad ibrahim zan sake mai dawa don kadan duk abubuwan da ake magana game da kai ne ko game da ku ne uh, daga cikin duk abubuwan da ka je wani martani za ka mai ka dauki abubuwan da ka je daga yan uwan na ji maganganun professor labdo dama kuma na san shi ban san shi a ɗaya bayan ɗaya baka amma na san in ana faɗan wanda yake mashi a kage a duniya ma yana ta cikinsu ɗaya kenan na biyu ba mu kira abubakar ko umar azalimi ko kafiri ba muna da mutane masu suna abubakar in kwa naga an haife ni ina da babana samun sunan wani mutum sai naga kafiri ne dole in canja sunan yanzu a cikin 'yan shi'a ko da shugaban shi'a na garin nan sunansa abubakar bai kuma canza sunansa ba saboda haka batun kuma ko abin da kake faɗa wai wani ya ga wani halifa ya zalunci ko a tsakaninsu ana faɗan haka sai dai in karatun naka ne kawai bai nisa ba amma akwai ahalus sunnan da ya soki wani sahabi akwai sahabin da ya kashe wani sahabi akwai wani sahabin da ya tsine wani sahabi wannan duk batu ne kawai kara dora shi akan shi'a ɗaya kenan sannan shi malam batun muta ni abin da nake kokarin ce shine yanda suke cewa muta din kanta shi a ta yarda da muta a malaman alis suna ma akwai wanda suka yarda da muta kamar imam malik a yi bincike mai yawa amma mu abin muke faɗa da shi cewa muna ba da aron matanmu in muna tattaki muna mut'a har wani malamin sa ya ce an samu kwandom kwando kwando kwando ya kuma faɗa kuma duniya ta ji bai kuma jin kunyan karya ya faɗi wa nan magana ya ce an samu shi'a da kwando kwando kwando wannan malamin su shine malamin su na jos wannan batun mut'a wani abu ne su ma iyakaci abin da za su ce maka su ce an yi mut'a zamanin annabi wani halifa ya hana babu wanda ya sai ce maka annabi ya hana mut'a komin karatunsa komin iliminsa sannan mun koma wajen shi malam na tijjaniya sai mu ce to inda shi ma kuma zai duba don shi muna da alaka da su alaka kuma mai karfin gaske sannan kuma a yi hankali ba kowane littafi ba ne da an zo an sa masa tamfin shi'a ya zama na shi'a ba malamin na na iya rubuta littafi ya ce na shi'a ne ko kuma abubuwan da yake gani na san wani malami cikakke ni na izala ni na kai izala garinmu ni ne farkon limamin garinmu gamawa ta yiwu kuma ni na fi malam labda sanin malam abakar gumi domin shi ya tura ni Legas na karantarwa shi ya haɗa da sojoji kamar su jana biyu mamma ina tafsiri gidansu a da so saboda abin na na ka me yasa kake jin wayannan kungiyoyi suke tare tare da alaka da kungiyar kudi rashin sani tunda mu dukan mu'alar sunna ne a da kamar shi wannan ba Allah akwai abubuwa da dama da bai sani ba a game da mu don na ganin tambayoyin da ake masa a rediyo ko kuma talabijin nasu sai in sha mamaki batun bambanci a wajen halifanci tun a zamanin sahabban kansu akwai waɗanda ba su yarda da jagorancin waɗansu halifai ba haka ne malam ko ba haka ba akwai wanda suka yi tawaye su aka san dalilan da aka ba su aka ce dalilin da yasa suka yi tawaye kenan ba mu kaɗai ba ne duk abin nan da ga muke yi ko kuma ka ji na taɓa jin kamar ko shi malam labda ne ko wani ya ce muna kiran matar annabi kaza yana siffanta ta da wani abin ni ba zan iya faɗa ba wai ya zubila su sukan faɗa gaba gadi su ce yan shi'a sun ce matar annabi aisha ta yi kaza wanda kuma ni abin da yake bani mamaki duk wanda ya faɗa kama bai san shi'a ba sukan kawo aya a cikin suratul nur da Allah barin ƙara sauna suna cewa wai Aisha an tafi an barta a wajen yaƙi ta dawo za ta ɗauki sarƙanta sai aka yi kaza to mu wannan abu bai inganta a wajen yan shi'a ba saboda haka mu ba za mu iya cewa matar annabi tana fasikanci ba ko mu a wajen mu duk wanda ya zargi matar annabi da irin wannan abubuwan ya da ya fita daga cikin musulunci a muna jin malaman suna ta faɗa wannan kuma dai kama abin da na faɗa mafi yawan masu faɗan maganganu akan shi'a ba su san shi'a ba saci faɗi kawai suke faɗa da gangan na bar su jafar jafar da su hajji ya fikon sai mun gama da kungiyoyin sunan na addini da na samunan mu zo a professor labda akwai abin da zaka mai da mutane kan abin da ya faɗa <laughs> To da farko dai wato mutu'a Imam Malik bai da ra'ayin cewa mutu'a halacci na ɗaya kenan. Na biyu kuma cewa wani halifa ne watakila yana nufin Umar bin Khattab Allah ƙara masa yarda cewa wai shi ne ya haramta mutu'a bayan zamanin manza Allah ana yin ta kuma shi manzo Allah bai haramta ba wannan shi ma ba gaskiya ba ne domin akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda ya tabbatar da cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutu'a a shekarar da aka yi yakin Tabuk kuma abin sha'awa shine Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda shine ya hakaito wannan shine ya karbo wannan ruwaya sai kuma batun da yake na cewa ni ina daga cikin manyan masu yi wa shi'a kage wanda wannan reshe ne na maganar su da ya cewa duk abin da ake ji dangane da shi'a ba daga bakin su bane daga bakin su ne to wannan shi ma ina ganin ya kamata ya gyara wannan magana domin ya yi adalci ni akalla na yi shekara 20 ina rubutu ina magana akan shi'a kuma duk wanda yake karanta littattafai na san ina da wani tsari na musamman da nake bi ina dogara ɗari bisa ɗari a kan littattafan malaman shi'a na da da na yanzu wajen bayanin ra'ayin shi'a da aƙidar shi'a da hukunce-hukuncen shi'a saboda haka abubuwan da ake dangana wa shi'a abubuwa ne wanda ake karantawa daga littattafan su kuma abubuwan da ake gani abubuwan da ake gani kuma da gare su suna faruwa akan tituna na biranen ƙasar nan wannan kuma baya bukata a faɗi domin duk mai ido yana gani ni abin da nake son tambaye ku dukkan kungiyoyin nan an ce na musulmi ne so nake in san daga ku shugabannin kungiyoyin musulunci kuna da wani matsala da yadda kuke gudanar da ita kanta shika-shika musulunci nan guda biyar a tsakaninku wato idan aka yi magana shika-shikan musulunci wanda na san kowa ya san su mafi muhimmanci a ciki shine shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda kuma wannan shine harsashe wanda ake ɗora ragowar ginin musulunci a kai to saɓanin ba wai a sallah da azumi da hajji ba ne muna yi suna yi saɓanin a harsashin ne kalmar la ilaha illallah idan mutum ya faɗe ta sa'an nan ya faɗi wani abu wanda ya warware ta tana ina kamar misali maganar alkur'ani wanda ya gama magana yanzu eh shine eh, bayani zan maka abin da ya warware alkur'ani ya tabbatar shi a cikinsa akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa qur'ani babu daɗi babu ragi a cikinsa sannan na biyu ubangiji ya yi magana dangane da alkur'ani ya ce la ya ati hilbabilu min ya daihi wala min khalfihi sai wani ya zo ya ce alkur'anin nan an yi kare-kare da yawa an yi rage-rage da yawa wani ya zo ya rubuta littafi kutun da guda wanda ya kawo ruwaya dubu biyu wacce duk take tabbatar da cewa qur'ani akwai kari a ciki akwai rage a ciki dan shi'a ne malamin shi'a ne Eh, a ɗabarsi ake ce mishi shine lakabinsa da ya shahara shi eh, shi wannan littafi nasa shine faslul khitab fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab wannan shine eh, cikakken sunan littafin faslul khitab saboda kaga wanda ya ce al'ƙur'ani akwai ragi a ciki bayan Allah ya ce zai kiyaye shi ko kuma ya ce alkur'ani akwai ragi da ƙari a ciki bayan Allah ya ce la yatihil babilu to kaga akalla wannan ayoyin guda biyu ya karanta su in ko ka karyata aya ko ɗaya ce a qur'ani to sauran qur'ani ma gaba ɗaya ka karyata shi To a gaishe ku malamai mun gode kwarai da gaske. A makon gobe Allah ya kai mu za mu je da wannan kungiyoyi din suka bambanta wajen gudanar da tarukan na muzahara. domin shiya ta ce ai ba su kaɗai suke toshe hanyoyi ba izala da tijjaniya ma suna yi idan suna nasu gangami sa'an rahama abdulmaji ta ce tana da misalai da yawa da za ta zo da su domin ta nuna yadda ake gallazawa mata a hannun su 'yan shiya din zai kafin mu tafi muna son mu gode su dukkan wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zama na abuja haɗe kuma da ma'aikatan mu na nan ofishin boa e da ke abuja din da suka hana ido bacci domin tabbatar da nasarar wannan zama din musamman nasiru adamu hikaya da ya gayyato jama'a da kuma benjamin gawan da ya ɗauki bayanan ta kyamararsa da kuma sauti a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a nan sashen hausa murar amurka a washington dc mun baku lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga Zahar Amin fage da labaran duniya amman fa a takaice. A wannan makon ne shugaban Rasha Vladimir Putin zai karbi bakuncin shugabannin kasashen afirka da dama a wani wurin shakatawa da ke garin sochi inda za su gudanar da wani taron kwanaki biyu. Sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya ce za su bar wasu dakarun Amurka da za su tsare filayen haƙan mai da ke arewa maso gabashin Siriya domin kada su fada hannun mayakan ISIS. To masu saurari da wannan muka kawo ƙarshen mu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma ita Zahar Amin Fage da takarnato mana labaran duniya da Salaman Abo da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.